أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده الا باذنه يعلم ما بين ايديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والارض ولا يئوده حفظهما صدق الله العلي العظيم اللهم صل على محمد وآله اللهم صل على محمد صل على محمد اللهم صل على محمد يا رب صل عليه وآله Jama'a masu saurare Assalamu alaikum barkan barkanku da warhaka barkanku kuma da sake saduwa da ku a zangon shirin Hausa Radio VOH na wannan safiya kuma na farko a wannan rana ta Juma'a da fatan an waye gari cikin koshin lafiya. Ga abubuwan da muke dauke da su akwai labaran duniya daga nan kuma za mu gabatar da sauran shirye-shirye da suka hada da shirin nan na duniyar mu a yau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 agogon najeriya niger jamhuriyar kamaru burkina faso da kuma chadi wato Sha ɗaya da minti ashirin zuwa Sha ɗaya da hamsin agogon gmt da kuma ghana a kan mita sha shida kilohas dubu sha bakwai da da ɗari biyar sittin ashirinmu na dare kuwa daga misalin karfe bakwai da minti ashirin zuwa takwas da minti ashirin agogon najeriya niger jamhuriyar kamaru burkina faso da kuma chadi wato shida da minti ashirin zuwa bakwai da minti ashirin agogon gmt da kuma ghana za a iya lalubo mu a kan mita 25 kilohertz 11870 za kuma ku iya sauraren shirye-shiryenmu a duk lokacin da kuka bukata a babban shafinmu na intanet www.hausatv.com a huta lafiya. To Madalla yanzu lokacin da za a gyara zama domin a saurari suka kun labaran duniya tare da Hassan Barka. To kafin labaran da farko ga muhimman kanunsu. Isra'ila da Hamas sun amince a ƙara wa'adin tsagaita buɗe wuta har zuwa safiyar Juma'ar nan. an buɗe babban taron ƙasashen duniya kan sauyin yanayi karo na 28 da ake wa lakabi da cop 28 a birnin dubai na haɗaɗɗiyar daular larabawa kotun ƙungiyar ecowas ta ɗage sanar da sakamakon shari'ar hambararren shugaban nijar muhammad bazum har zuwa wani lokaci to yanzu ga cikakkun labaran isra'ila da ƙungiyar Falastinawa ta hamas sun amince su tsawaita yarjejeniyar tsagaita wutar da suka cimma zuwa safiyar juma'an nan kasalika sojin isra'ila sun ce za a ci gaba da mutunta yarjejeniyar bisa kokarin masu shiga tsakani na ci gaba da ganin an saki karin mutanen da aka yi garkuwa da su sarkatar wadda ke shiga tsakani ta tabbatar da cewa isra'ila da hamas sun amince su tsawaita wa'adin yarjejeniyar har zuwa safiyar juma'a da misalin karfe bakwai a wannan alhamis dai akalla mutum uku ne suka mutu sannan shida suka jikkata a wani harbe-harbe da aka yi a yankin gabashin birnin kudus da yahudawan 'yan kamahuri zamana suka mamaye ministan harkokin wajen kasar iran hussein amir abdullahiyan ya yi kira da a ɗauki ƙwararren matakai don daƙile hararen da isra'ila ke kaiwa gaza da ɗage shingen da ta yi wa yankin da kuma kawo ƙarshen mamayar falastinu amir abdullahiyan ya mika wannan bukata ne a wasu wasiƙu da ya wa wasu ƙungiyoyin ƙasashen duniya a cikin wasikar da ya aikewa babban sakataren ƙungiyar ƙasashen kudu maso gabashin asiya da shugaban kwamitin kungiyar tarar afirka babban jami'in diplomasiyar na iran ya buƙaci hukumomin ƙasa da ƙasa da su ɗauki matakin gurfanar da gwamnatin isra'ila a gaban kuliya sakamakon laifukan da ta aikata a gaza ya ƙara da cewa isra'ila ta aikata munanan laifuka a gaza tun farkon harin da ta kai kan yankin da aka yi wa ƙawanya a ranar bakwai ga watan oktoba wanda ya sanadin mutuwar falastinawa sama da dubu goma sha biyar hari da lalata mahimman ababen more rayuwa da gine-ginen jama'a ya kuma ɗora laifin rashin daukar mataki na wasu masu ruwa da tsaki na ƙasa da ƙasa kan rashin hukunta isra'ila kan laifukan da ta aikata a makonnin da suka gabata a zirin gaza jam'iyyar adawa ta nnpp a nigeria ta ce kwace mata zaben da ta lashe a jihar kano zai iya janyo tashin hankali a yankin a wata sanarwa ce da jam'iyyar ta karanto a gaban ofisoshin jakadancin kasashen yamma ranar laraba ta yi ikirarin cewa akwai alamun da ke nuna cewa ana yunkurin yi wa zaben mafi rinjayen al'ummar kano zagon kasa a ranar laraba magoya bayan jam'iyyar sun yi zanga-zanga zuwa ofisoshin tarayyar turai da ofisoshin jakadancin amurka da na birtaniya da kuma na kungiyar tattalin arzikin kasashen yammacin afirka ta ecowas ko kuma sai dai yawo suna dai nuna fushi ne kan hukuncin zaben gwamnan kano da kotun korafin zaɓe da kuma ta ɗaukaka ƙara suka yanke akan zaben gwamnan jihar kano da ya baiwa nasir yusuf gawuna na jam'iyyar apc gaskiya 'ya'yan jam'iyyar suna ci gaba da zanga-zanga a kano tun bayan hukuncin kotun ɗaukaka ƙara da ya sake tabbatar da soke nasarar gwamnan nnpp abba kabir yusuf to labaran duniyar na fitar muku ne daga nan radio hausa biyu hacci daga birnin tehran kotun kungiyar ecowas ta ɗage zaman sanar da sakamakon shari'ar da lauyoyin hambararren shugaban ƙasar nijar muhammad bazum suka shigar a gabanta har zuwa wani lokaci a ranar alhamis 30 ga watan nuwamba nan ne dai aka shirya sanar da sakamakon shari'ar to sai dai kotun ta ce ta ɗage zaman har zuwa wani lokaci da za ta sanar a nan gaba su dai lauyoyin hamararren shugaban ƙasar ta nijar muhammad bazum sun buƙaci kotun da ta bayar da umarnin a mayar da shi kan mulki suna masu cewa tsare shi da hambarar da shi da aka yi sun keta hakokinsa ana tsare da bazum ne tun bayan da sojoji suka kwace mulki a ranar 26 ga watan yuli suna zargin sa da gazawa musamman wajen shawo kan matsalar tsaro da ta adabi kasar da wasu kasashen yankin an buɗe babban taron kasashen duniya kan sauyin yanayi karo na 28 da ake walakabi da cop 28 a birnin dubai na haɗaɗɗiyar larabawa mahalarta taron daga sassan duniya daban-daban za su tattauna kan hanyoyin bai ɗaya na dakile sauyin yanayi da ke adabar duniya daga ranar 30 ga watan Nuwamba zuwa 12 ga watan Disamba bayan buɗe taron a ranar Alhamis a wannan Juma'a ce ɗaya zuwa biyu ga watan Disamba shugabanni da gwamnatocin kasashen duniya za su yi taro sannan daga ranakun uku zuwa goma ga wata an tsara taruka daban-daban kan kiwon lafiya kuɗi makamashi sufuri tekuna da kuma gandun daji gabanin taron babban sakataren majalisar ɗinkin duniya antonio guterres ya jaddada cewa akwai buƙatar shugabannin ƙasashen duniya da za su halarci taron na cop 28 da su dakile ci gaban mummunan dumamar yanayi da ake fuskanta kafin a fuskanci wani mummunan yanayi to jama'a karshen labaran duniyar kenan To ga shirya san barka dauke da labaran duniya yan sai sauran shirin da zan fara da shirin nan na duniyar mu a yau. duniyarmu a yau. Masu saurare barkanku da warhaka.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 haramtacciyar ƙasar isra'ila ta sha kashi da ni sunu sunti zan jagoranci ragamar shirin sai ku kasance tare da mu don jan abin da ya kunsa. shirinmu da ya gabata mun bi jiro da ra'ayin Scott Reiter tsohon jami'in leƙen asiri a rundunar sojan Amurka inda ya bayyana mahangarsa da cewa ko da gwamnatin haramtacciyar ƙasar Isra'ila ta murƙushe ƙungiyar Hamas amma tarihi zai ci gaba da bayyana irin mummunar hasarar da ƙungiyar ta haifar mata tare da ganin jarumtar 'yan gwagwarmaya. yayin da farfesa abraham shama na jami'ar north northwestern da ke birnin evanston na amurka ya yi imanin cewa koyaya gwamnatin haramtacciyar kasar isra'ila ta mayar da zirin gaza a yakin da ta kaddamar kan yankin haramtacciyar kasar isra'ila ta riga ta yi rashin nasara kuma kungiyar hamas ce ta yi nasara farfesa shama yana mai buga misali da yadda kungiyar hamas ta firgita yahudawan sahiyoniya inda dubban ɗaruruwan isra'ilawa suka bar gidajensu a shiyar arewa da kudancin haramtacciyar ƙasar isra'ila suka yi ƙaura zuwa maɓoyar ƙarƙashin ƙasa ko cibiyoyi masu aminci da suke tsakiyar haramtacciyar ƙasar isra'ila sannan aka rufe makarantu da jami'o'i masu yawa baya ga taɓarɓarewar harkar tattalin arziki ga gaba ɗaya farfesa shama ya kara da cewa haramtacciyar kasar isra'ila ta sake samun wani babbar hasara wanda ke matsayin hasara mafi girma da za a ɗauki dogon lokaci tana fama da ita wannan hasara ta taɓa ruhin yahudawan sahuniya da tunaninsu na gama gari a harkar jin daɗin jama'a kuma ana iya jin hakan cikin muryoyinsu da rubuce-rubucensu da kuma iya gani kwalo-kwalo a fuskarsu. farfesan ya yi kuma nuni da cewa kafin harin kungiyar hamas kan haramtacciyar kasar isra'ila yahudawan sahuniya suna da kwarin gwiwa da nutsuwar amincinsu kuma sun yi imanin cewa ba za a iya sake samun yakin kwatsam kamar yakin watan oktoban shekara ta 1973 ba kuma idan hakan ya faru sojojinsu za su kawar da shi tun yana karami sai kawai ga wani sabon hari ya zo makamancin wancan bayan kusan tsawon shekaru hamsin da suka gabata wannan ya kasance mai matuƙar girgiza gare su har ila yau farfesa shama ya yi la'akari da cewa duk da hasarar da falasinawa suka samu na shahadar mutane fiye da dubu goma sha uku ƙungiyar hamas ta iya yakar ƙasar da yawan jama'ar ta suka haura fiye da miliyan tara da kuma sojoji masu ƙarfi wanda hakan ya yi nasarar rusa karfin ruhin yahudawan sahayoniya tare da sake sabunta ruhin gwagwarmayar falasɗinawa na neman kafa 'yantacciyar ƙasarsu mai cin gashin kai a nashi bangaren farfesa stephen wild na jami'ar harvard ya ce kuma kamar yadda aka tsammaci kowane bangare yana zargin juna yahudawan sahiyoniya da magoya bayansu suna bayyana kungiyar hamas a matsayin wani mummunar gungun 'yan ta'adda da iran ke marawa baya waɗanda suka kai wa fararen hula hari da gangan ya kara da cewa yayin da falasinawa da masu goya musu baya suke bayyana cewa zargin zargin 'yan gwagwarmaya da kaiwa fararen hula hari ba gaskiya ba ne suna zargin gwamnatin haramtacciyar ƙasar isra'ila da gudanar da bakar siyasar nuna wariyar al'umma ga falasɗinawa tare da gudanar da muggan matakan wuce gona da iri da suka yi hannun riga da ruhin ɗan adamtaka tsawon shekaru da dama har ila yau falasinawa sun yi nuni da cewa wasu gwamnatocin kasashe musamman manyan kasashen duniya suna ɗora laifi kan al'ummun da suke gudanar da gwagwarmayar neman haƙoƙinsu tare da ɗora alhakin duk wata matsala da take faruwa a falasinu kan waɗanda ake zalunta Welt ya yi la'akari da cewa akwai sabon salo a wannan zagaye na baya-bayan nan a yaƙi tsakanin Falasɗinawa da haramtacciyar ƙasar Isra'ila inda ƙungiyar Hamas ta samu nasarar ƙaddamar da hari na ban mamaki kamar yadda ƙasashen Masar da Siriya suka yi a shekara hamsin da suka gabata a lokacin yaƙin watan Oktoban shekara ta 1973 ta hanyar nuna ƙarfin faɗa ba zato ba tsammani. wanda harin ya haddasa barna mai tsanani ga haramtacciyar ƙasar isra'ila fiye da kowane irin hari na yakuna da suka gabata yana mai jaddada cewa a fili yake cewa harin ya girgiza al'ummar yahudawan sahayuniya kuma yakin da ake ci gaba da yi na iya bayyana iyakar karfin ikon kowane bangare ya kara da cewa amurka a zahiri ana ganin ta yi nasara a dukkanin manyan yaƙe-yaƙen da ta kaddamar kan ƙasashen vietnam da afghanistan amma a ƙarshe rashin nasararta ta fito fili a mahangarsa kungiyar hamas ba za ta iya yin galaba a kan gwamnatin haramtacciyar ƙasar isra'ila a fuskar gwajin ƙarfi na kai tsaye ba amma harin zata da za ta kai wani abin tausayawa gwamnatin haramtacciyar ƙasar isra'ila ce tare da sanin cewa duk ƙarfinta ba za ta shige fuskantar matsalolin tsaro da ɗaukan farsa ba kuma ba zai yiwu a yi watsi da muradun falasɗinawa na mayar da martani ba tare da hubbasar ganin sun kwato haƙoƙinsu ta kowace hanya musamman ta hanyar yakin sari nuke ba ya ci gaba da cewa yarjejeniyar kulla alaka tsakanin wasu kasashen larabawa da gwamnatin haramtacciyar kasar isra'ila ta yarjejeniyar abraham da kuma kokarin kyautata alaka tsakanin gwamnatin haramtacciyar kasar isra'ila da saudiya a yunkurin baya-bayan nan ba lamari ne da zai tabbatar da zaman lafiya ba hasali ma mai yiwuwa ne ya sake janyo bullar wasu sabbin rikice-rikice tare da ƙarin kamarin dagula al'amura a nashi bangaren john eltamen shugaban sashen gabas ta tsakiya a cibiyar kula da tsare-tsare da nazarin ƙasa da ƙasa da ke birnin washington na amurka a cikin wani rahoto da ya wallafa ya bayyana cewa sojojin gwamnatin haramtacciyar ƙasar isra'ila sun kaucewa mummunar tarihin da ya addabi amurka a fannin harkar soji tun daga yakin vietnam kamar yadda sojojin na amurka suka kawo ƙarshen faɗan da ake yi a ƙasashen ƙasashen labanan somalia da haiti ba tare da samun wata fayyatacciyar nasara ba Altamen ya kara da cewa kamar yadda aka kawo ƙarshen yaƙe-yaƙe da aka ƙirƙiro su bayan harin ranar 11 ga watan Satumba na shekara ta 2001 inda Amurka ta kai hare-hare kan ƙasashen Iraki da Afghanistan. Hakanan yakin da Amurka ta kunna akan yankin kan iyakar ƙasashen Siriya da Iraki duk da yawan shekaru da aka shafi ana gwamza faɗa tare da hasarar ɗimbin miliyoyin kuɗaɗe da kuma hasarar rayukan dubu dubban amurkawa amma haka yaƙe-yaƙen suka ƙare ba tare da samun wata nasara da za a nuna wa duniya ba altamen ya yi nuni da cewa ra'ayin kungiyar hamas na samun nasarar soji ya ta'allaka ne kan cimma sakamako na siyasa na dogon lokaci domin kungiyar hamas ba ta tsammanin samun nasara a cikin shekara guda ko biyar nan gaba ba amma tana hangen shekaru da dama ne na gwagwarmayarta da ke kara samar da haɗin kai tsakanin falasinawa da hakan zai kai ga kawo ƙarshen haramtacciyar ƙasar isra'ila ya kara da cewa a wani yanayin kungiyar hamas ta haɗa kan al'ummar falastinu da suke yankin zirin gaza da aka killace tare da taimakawa wajen kakkaɓe hannun hukumar cin gashin kan falastinawa kan yankin Altamen ya ci gaba da cewa a daidai lokacin da kasashen larabawa suke kara nesanta kansu daga siyasar neman kyautata alaka da gwamnatin haramtacciyar kasar Isra'ila sannan kuma wasu kasashen duniya suke kara matsakaimi wajen goyon bayan batun Falastinu musamman haƙƙin Falastinawa na kafa 'yantacciyar kasarsu. alatilas kasashen Turai sun ja baya daga kan bakar siyasarsu ta nuna halin ko in kula da siyasar wuce gona da iri da gwamnatin haramtacciyar kasar isra'ila take yi kan al'ummar falastinu kuma an samu bullar muhawara a amurka kan haramtacciyar kasar isra'ila lamarin da zai iya janyo koma baya ga ire-iren taimako da tallafin da bangaren haramtacciyar kasar isra'ila ke samu daga manyan jam'iyyun amurka guda biyu tun daga shekara ta 1970 john elteman ya yi la'akari da cewa nasarar bazata da kungiyar hamas ta samu a ranar bakwai ga watan oktoba za ta zaburar da al'ummun falasinawa da za su zo nan gaba wajen mutunta ko da ƙananan nasarori suka samu duk da matsalolin da za su fuskanta a nashi bangaren jagoran juyin juya halin musulunci na iran ayatollah said ali hamna'i ya bayyana cewa gwamnatin haramtacciyar kasar isra'ila yar mamaya ta fuskanci mummunan bugun girma daga kungiyar gwagwarmayar musulunci ta hamas a harin ambaliyar a ƙasa da ta kai kan yahudawan sahiyoniya a ranar bakwai ga watan oktoba jagoran ya kara da cewa gwamnatin yahudawan sahayuniya duk da irin karfin da take da shi ta fuskanci mummunar barna daga kungiyar gwagwarmayar musulunci ta hamas kuma matakin da yahudawan sahayuniya suka dauka na yin lugudan bama kan fararen hula lamari ne da zai hanzarta kawo ƙarshen zaluncinsu kuma wannan zalunci ba za ta wuce ba tare da fuskantar mayar da martani mai gauni ba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 To jama'a masu saurare assalamu alaikum barkan ku da kuma sake haduwa da mu a wannan shirin na rayoyin ku masu saurare. Shiri ne dai da ke mayar da hankali kan wani batu da ya dau hankali muke kuma jin ta bakin masu saurare game da hakan. To batun dage dokar da ta haramta jigilar bakin haure daga Nijar zuwa kasashe irin su da kuma Algeria da nufin shiga kasashen Turai na daga cikin batun da ya dau hankali a wannan mako ga kuma abin da masu sauraron namu ke cewa. sashen hausa na radio iran mai muku magana alkasum ne a gadis jamhuriyar niger a yau na shigo shirin ina so ku bani dama zan bayyana ra'ayina saman wannan soke doka wanda hukumomin niger suka yi mai kula da 'yan bakin haure na nan kasa ta ta niger to gaskiya wannan mataki mu mun ji daɗin shi kuma mu wannan mataki da ma aka ɗauke shi mu mun san da cewa umarni ne na kasashe na turawa dan a da afirka ita ba kowa ba yanzu ta za a cewa dan afirka bai iya tasowa dan najeriya dan burkina dan benin bai iya tasowa ya zo Nijar ya wuce tasowar shi daga ƙasar shi ma tattalin arzikin Nijar yana karuwa saboda sai ya shigo mota in shigo mota Nijar sai ya ci abinci sai ya yi abubuwa da dama kafin wai ya zo nan ma jiha ta Agadez to kenan kaga hukumomi wanda suka gabata su yi aiki ne da abin da turawa suke bukata ba wai abin da yake kama al'ummar mu ta Nijar ci gaba ba kuma kowa san da cewa wannan abu da eh, turawa suka doka sai da aka turo ma ƙasar Nijar kuɗi an turo ma kasar Nijar kuɗi masu wannan sana'a a samu eh, wani gurbi a musu amma ka dibi yadda gwamnatin Nijar ta yi rabe-raben kuɗaɗen ta na abin da bai taka karya karya ba na wannan gwamnati da ta gabata Salamu alaikum shashin Hausa na murya jamhuriyar musulunci ta Iran suna na Usman Mai da Bushari da magaram Nijar. Dangance da dama da aka ba masu sufuri zuwa kasashen waje daga cikin kasashen mu za mu ce wannan dama ce mai kyau kuma muna fata su wannan mutane da suke sufuri suke zirga-zirga tsakanin iyakokin kasar mu ta Nijar da ma ratso cikin kasar mu ta Nijar domin su fice zuwa wata kasar da shugaban kasar mu ya ba su damar cewa za su iya yin hakan don saboda samun kuɗin shiga domin eh, a kasar ta ƙara bunƙasa ta samu kuɗin shiga na tattalin arzikinta za mu ce wannan daidai ne kuma na al'umma Nijar suna goyi goyon bayan duka abin da zai kawo a ƙasar mu ta Nijar ci gaba da ma samun eh, arziki mai bunƙasa nan gaba. Assalamu alaikum. Radio biyu ta Iran radio mai albarka fata alkhairi zuwa ga dukkanin ma'aikatan ku ina gaida ku ina muku fata alkhairi. A yau za mu tofa albarkacin bakin mu akan irin albashirkin da muka ji na shugaban ƙasa shugaban jamhuriya Abdurrahman Chani na buɗe kofa da ya yi a kan baki wanda suke ratsawa ta nan garin Agada su wuce kasashen waje. Alhamdulillah alhamdulillah da wannan albishir sai mu ce gaba gaba gaba gaba sai nsp gaba gaba janar abdurrahman chani eh saboda wannan rehe kofa da aka yi akan bakin haure a nan jihar agadas ya kawo cikas sosai ko kuma in ce ya durkusar da tattalin arzikin jihar agadas to amma mun ji daɗin wannan albishir da janar abdurrahman chani ya bada na ya buɗe wannan kofa akan baki su zo su wuce da inda suke so su je su je sai mu ce mun ji daɗi sosai kuma ina son shu shugaban kasa shugaban jamhuriya abdurrahman chani kuma ya dauki wata doka ya ɗora akan wa'annan direbobi wanda suke safaran mutane a hudu wata doka wadda za a ja kunnen su akan irin gallaza ma mutanen da suke yi wasu daga ciki dokar dai a shafa cewa ana tare ne da shirin ra'ayoyin ku masu saurare da ke zuwa muku daga nan radio hausa voh malami na gaba gare ka. Assalamu alaikum wa rahmatullah. Eh, ina gaida ku dukan ku ma'aikatan gidan radio Iran. Abin da muke fata da ni ne Salah Muhammad, jamhuriyar Tunisia ƙasa ga da sasan barka Allah ta ƙasa ta ta Nijar. Allah ya kama mana bisa ga wannan mu Faransai zalumai wanda ba abin da suke so sai su mana mulkin mallaka har yanzu su kuma sun nuna kai ya waye ba abin da suke can da har yanzu shine suke so su mana su bai da muka mu mu waye ba mu gane koyo su suka gane su suka san duniya su Faransai su masu haɗin kai su Indiya European. Eh, wannan abin da shugaban ƙasar ta ta Nijar yi an soke wannan doka ta wani baki aure kuma ce musu immigrate kenan da gwara da suke su suna wuce Libi. Yayi sai dai mu kira da Allah ne ya kiyaye kuma a sa tsaro. Eh, ba zo gwara ba kasu zo su dan kuma garin mu bata kasar mu ko ba gaskiya ba eh a doki matake ya ne da tsaro kuma da za a gane su ne bakin da komai da komai a diba su a diba fotannin su fasfarcin su duka a kama a ba su eh Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Radio BOH Hausa. ehran mai magana Sa'adu Isa Jamfuri Nijar jihar ta mazaunin kasar gambia a dangance da wannan hanya da shugaban kasar nizar ya buɗe ya yi daidai kuma ya yi zurfin tunani saboda ƙasa cewa da take cikin ƙangi take cikin takunkumi eh, takunkumi ma na hankali wanda ba a taba samu duk wata ƙasa shi ba shi an ƙargaba mu ƙasar nizar shi dole ne ta buɗe wannan hanya saboda ta samu a 'yan kuɗi na shiga wannan yayi daidai e, tuna wannan hankumi da aka sa na Nijar su 'yan Afirka 'yan uwanmu da saurar turawa su suka sa wannan takunkumi da hannunsu to dole ne hanyar da suke kokarin a zarkwashe 'yan kasashen afirka su bar shiga su dole ne shi buɗe ta domin a samu abin za a samun 'yan kuɗaɗen shiga a cikin ƙasar mu ta nijar na gode boh hausa mai magana sa'adu isa jamhuri nijar jihar ta mazaunin kasar gambia a tashi lafiya Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Radio BOH Radio Musulunci da ke Iran. Da farko sunana Malam Kabiru da ke nan maradi dan gulbi kusa da makarantar Malam Abba Jamhuriyar Nijar. To alhamdulillahi yau ra'ayina zai ta yi dangane da abin da ya shahi bakin haure da aka ba su dama su hito. Alhamdulillahi kun san duka duk abin da za a yi jami'an tsaro da izinin Allah subhanahu wataala in dai mutumin ba mugu bane in zai biyo ta hanyar da ta dace to jami'an tsaro suna nan suna kula da shi in kaya gaskiya ne sai an buɗa in mutum nema da sauransu duka wannan abu ne wanda aka buɗe ma arzikin ƙasa ya ƙaru su kansu kuma mutane 'yan adam wanda suke da makwabta kuma su samu incin su ta inda suka ga dama ba tare da an tsangwama masu ba an cuce su ba da sauransu duka tunda jami'an tsaro suna nan suna aiki illa iyaka sai mu ce wannan al'amari Allah ya sa ya zama alkhairi ga Nijar ga mu ga mu talakawa da kuma su masu zuwa su wuce da kuma kasashen da za su jiya na gode magana malam Kabiru daga nan Maradi assalamu alaikum Assalamu alaikum warahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Radio Tehran ni ne Rabilu Malam Adam, sarkin aiki na ƙasa baki ɗaya kuma bugu da ƙari babban konsaye mai ba shugaba na Afirka masu sauraron gidan radio eh, shawara. E, ni shawarar da ke gare ni game da wannan soke doka da aka yi ta bakin haure. Abu ɗaya zuwa biyu. Na farko dai wa'annan dillalai su ji tsoron Allah kar kai mutane ga sahara su zubda da kishirwa da yunwa ta kashe su. Eh, na biyu su riƙe riƙe mutuncin ƙasanmu su riƙe mutuncin ja agadas su riƙe mutuncin ɗiyaucin agadas menene ɗiyaucin agadas ka baƙi su zo su ɗora ɓanna cikin gari ka a sake in baƙo ya zo a ya san shi baƙo ne ka ya gwamayu da 'yan gari e wannan haka yaka to ni an kyauta mini ni rabi da malam adama sarkin aiki an kyauta mini in aka mana haka na gode radio tehran ni ne na kura malam adamu sarkin haki na kasa daga maraɗi jamhuriyar nijar salamu alaikum Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatu gidan Radio Iran mai magana Hassan Laji Omar daga unguwar Sabon Gari da Magaram Jamhuriyar Nijar mataimakin mai watsa labarai na kungiyar masu kira da sauraron radio ta Afirka na so ku bani dama zan yi tsokaci dangane da wannan doka da shugaban kasan mu na Nijar ya janye ta bakin haure wanda suke zawa na Jamhuriyar Nijar da nihin wucewa wasu kasashe na tarayyar Turai to gaskiya wannan doka dokar da shugaban kasa ya janye mu mun ji daɗin ta ɗari bisa ɗari tun da in hal su turawan bisa so mutanenmu na afirka su dinga shiga ƙasar su kenan ya kamata a ce sun shafa ma arzikin yankinmu na afirka lahiya sun bar mu da kayanmu ko kuma su dinga sayan kayanmu da daraja yadda mu za su dinga samun kuɗin da za su dinga tallafa ma al'ummarsu ma bai yiwuwa kun zo kun rike komi kuma ku ce ba a je ba ƙasar ku tirani na gode ku tashi lafiya mai magana laji Umar ta kanguwar sabon gari da magaram Cambudiya Nijar. salamu alaikum rahmatullahi ala sashen Hausa na gidan radon jamhuriyar musulunci Iran. Sunana Ibrahim Shushanan da ke garin kasa jamhuriyar Nijar jihar Maradi. Hassan barka ina maka fatan alkhairi dangance da wannan dage hanya da aka yi na tsakanin yan masu bakin haure masu shiga suna hita daga cikin kasar Nijar su shigo Nijar su wuce to muke kira ga dama yan kasar Nijar dai kullum abin da muke kira gare ku abin da duk zai zama alkhairi gare mu Allah subhanahu ya tabbata mana da shi abin da duk zai zama sharri yan kasa mai ta'addu'a Allah subhanahu ya tsare mu ya tsare kasar mu ya tsare mu ya kare shugaban mu gaba da gaba da dai Abdulrahman Chani Allah ya jaza ka, ya tsare mana kai kuma ya kare mana kai da albarkacin masu albarka haka ne waɗancan da suka wuce kubar alfahari da lamarinsu waɗanda sun zo ne tare da umarnin ƙasar faransa da ainihi sun shin musu abin da suke so su musu kenan 希望呢。 Eh, ceton kasa ya nuna shi dan ceton ne. Assalamu alaikum wa rahmatullah sashen Hausa na Radio Jamhuriyar Musulunci ta Iran. Ni magana ya kuma mai aski ba da raka a jihar da magaran Jamhuriyar Niger ina so ku bani dama domin na tofa albarkacin baki na akan wannan doka da gwamnatin mulkin soja ta kasar mu ta Niger ta dauka na soke dokar hukunta masu safarar bakin haure zuwa kasashen turai hakan gaskiya abu ne mai kyau kuma mun ji daɗin shi kwarai da gaske da haka muke fata su za su dinga dinga duba abubuwa wanda suka dace da al'umma wanda suka yi daidai da ra'ayin 'yan ƙasa kuma su dinga yin sauraron al'ummar ƙasar Nijar akan abubuwan da suke so kuma yana da kyau su ƙara yin nazari sosai akan abubuwan da zai faranta wa al'ummar ƙasar rai ba wanda zai faranta wa turawa rai ba domin su turawa su su kawai su ga yadda za su yi su wa afirka su su gida daɗi domin kuwa su sun fi ma amfana da al'ummar kasashen afirka wani ta fanni daban-daban da haka muke fata su ma kansu shugabannin afirka musamman ma wanda ake kira ikirarin cewa na mulkin demokuraɗiyya za su gyara mulkin su wanda su al'umma da suke zuwa kasashen turai ta hanyar da bata dace ba za su zauna a kasar su domin su ga cewa sun amfani da kasar su za ka muke fata Allah ya sa wannan shugabanni namu su yi abubuwan da suka dace a cikin kasar mu ta Niger haka ya dace al'ummar kasa mu ci gaba da yin addu'a Allah ya sa wannan shugabanni su yi abubuwan da suka dace a cikin kasar mu ta Niger to ina ga da wannan ne muka kawo karshen shirin na yau sai kuma wata fitowa idan Allah ya saki haɗa mu kafin nan dai a madadin kowa da kowa ni Hassan barka agar suke cewa a kasance cikin ƙoshin lafiya. yanzu kuma ga shirin nan na koyi harshen farisanci. آموزش زبان فارسی مکویی harshen فارسنچی bismillahir rahmanir rahim jama'a masu saurare assalamu alaikum barkamu da saduwa da ko a cikin wannan shiri na mu koyi harshen farisanci inda da Allah ubangiji a yau za mu shiga cikin darasi na saba'in a yau dai muhammadu yana da niyyar zuwa wani ofishin jakadanci da ke nan cikin birnin tehran ya ɗauki wata motar tasi inda suka haɗu da cunkoso akan manyan tituna da ke cikin birnin tehran ya kuma ga wasu mutane suna fitowa daga cikin wani katafaren gini wanda daga bisani ya tambayi wannan direba ko menene yake shaida masu cewa wata babbar majami'a ce da mabiya addinin kirsa suke zuwa domin gudanar da ayyukan ibada a kowace rana ta lahadi to sai a kasance tare da mu a cikin shirin domin aji yadda ta kaya tsakanin muhammadu da kuma direban tasi. dama kafin wani lokaci sai an fara jin dukkanin kalmomin da za a amfani da su a cikin shirin kamar haka. اینجا nan. kelisa majami'a. یک شنبه رانر لهدی یک ranakun Lahadi. Emruz. Yau. Onha mi oyand. Su suna zuwa. Masihi. Mabiyin addinin Kirista. Masihi ha. Mabiya addinin Kirista. فکر تنانی من فکر می کردم نی نکسن چه اینا تنانم. فقط کوی مسلمان مسلمی مسلمان ها مسلمی مسلمان های ایران مسلمان ایران زندگی رایوا زندگی می کنند سنا رایوا در تهران ابرنن تهران یهودی به یهودی یهودی ها یهوداوه زرتشتی مبین الدین زرتوش زرتشتی ها مبیا الدین زرتوش راستی دگسکی کدام ونی شهر برنی شهرها برانی یزد برنن یزد کرمان برنن کرمان اسفهان برنن اسفهان ارومیه برنن ارومیه شیراز برنن شیراز چطور؟ یا یا درست است؟ هکنی؟ البته کوده کی؟ تعداد عددی کم کدن فقط کوی شیعه مبین مذهب شیعه دینی نه addini اینجا کلیسا است؟ انن مجامع چه؟ بله اینجا کلیساست امروز یک شنبه است مسیحی های تهران یک شنبه ها به اینجا می آیند ای نه مجامع چه؟ یو رنر لحد چی؟ ما بیا ادینین کرسن چی؟ da ke تهران Tehran ranakun Lahadi suna و فکر می کردم در تهران فقط مسلمان ها زندگی می کنند. نیده اینا تنانن ابرنن تهران مسلمین نه کدی که رایوا نه در تهران علاوه بر مسلمان ها مسیحی ها یهودی ها و زرتشتی ها هم زندگی می کنند. ا ابنن تهران گمی دا مسلمی اکوی کرسو چی دا یهودا و دمه زرتش ما سنا رای و تاری. راستی زرتشتی ها در کدام شهر های ایران زندگی می کنند؟ دگست که؟ او نه ایران مبیا ادین زرتش سکی رایوا در یزد، کرمان، اصفهان و تهران اگروروان یزد، کرمان، اصفهان da تهران مسیحی ها چطور؟ آنها در کدام شهرها زندگی می کنند؟ مبیا ادینین کرسنچی یا یایه. سو او گروه سکی رایوه مسیحی ها در تهران، اصفهان و ارومیه زندگی می کنند. مبیا ادینین کرستنچی سنا رایوا. a تهران، اصفهان، Isfahan da kuma یهودی ها هم در تهران هستند درست است؟ یهودا پا سنا و ابرنن تهران هکنه؟ بله در تهران و شیراز البته تعداد آنها کم است ای اکوی سو ابرنن تهران. Tehran شیراز. شیراز. Shiraz, ko da yake مسلمان های ایران فقط شیعه هستند؟ مسلمین قصر ایران مبیه مذهبر شیعه کوی نه بیشتر آنها شیعه هستند اما سنی ها هم در شهرهای مختلف ایران زندگی می کنند آآ ما یوان سوده بیا مذهبر شیعه اما بیا مذهبر سنه ما سنه رایوه a دبن daban-daban na Iran. Masihi زرتشتی ها و یهودی ها با مسلمان ها دوست هستند؟ بیا ادینین کرسنچی دا ادینین زرتوش دا یهوداوا سو ابوکنی تر دا مسلمی؟ بله همه ما ایرانی و دوست هستیم ای دکمو ایرانیاوا ابوکن جونانی آنها در مجلس هم نماینده دارند؟ سو سندا وکیلی اما جلسه؟ بله همه گروه های دینی ایران در مجلس نماینده دارند ای دکنن کنگیوین الدینی ایران سندا وکیلی اما جلسه To madalla. To jama'a masu saurare saboda karancin lokacin da muke da shi a nan ma kawo ƙarshen shirin namu na yau a madadin dukkan waɗanda aka ji muryansu a cikin shirin da waɗanda suka dafa wajen ɗaukar shirin a fefe ni abdullahi salo ka sana ke muku fata alheri su kuma sai shirinmu na ƙarshe shirin nan na afirka a yau afirka a yau masu sauraro salamu alaikum da kuma fatan kwanan lafiya tare da 'yan uwa da abokan arziki har ila yau barka mu saka taruwa da ku a cikin wani sabon shirin afirka a yau wanda a cikinsa ne muke tattaunawa da wasu ƙwararru suka ƙware musamman kan abubuwan da shafi nahiyar afirka a yau a cikin wannan shiri za mu taɓa batun ne na falastina da kuma 'yan mamayar haramtacciyar kasar isra'ila tun lokacin da yahudu tuba babu suka mamaye kasar palestino gani suke yi sun ci banza har ma iskili suke yi masu amma a ranar bakwai ga watan oktoba da ubangiji ya ba su sa'a suka yi wa haramtacciyar kasar isra'ila dirar mikiya sun san cewa ruwa fa ba sa'an kwando ba ne sannan tunda an jima ana zabga ruwa ƙasa tana shanyewa to sauran iris. wai harbin yara duk a cikin wannan shiri da ni awal kunya zan gabatar tun bayan wannan tsararren hari ne duniya ta fara yin rawa da harce wasu na madalla 'yan korina allah wade a cikin wannan shiri za mu so mu taɓo irin rawar da afirka za ta taka ne a cikin wannan rikici na gabas ta tsakiya inda falastinawa suka fara fanshewa domin tattauna wannan mauzu'i na taho mu gama tsakanin falastinawa da haramtacciyar ƙasar isra'ila ne ma gayyato wani babban bakon namu farfesa mustapha gwadabe wani malami da ke koyarwa a tsangayar koyar da tarihi da ke jami'ar ahmadu bello ta zaria birnin ilimi da ke jihar kaduna nigeria inda muka soma da tambayar to farfesa kafin mu je kan rawar da afirka za ta taka a kan wannan yaƙi na gabas ta tsakiya za mu so mu san me ya jawo wannan dauki ba daɗin ne kuma yanzu duniya ta zamanto cewa wato zalunci da rashin gaskiya shi ne komai ba don wani abu saboda yahudi ya riga ya kama duniya shi ya tsara amerika shi ya tafiyar da amerika shi ya kokari ya sa amerika ta kama duniya gaba da ta to cewa yau amerika ita ce abin da ta faɗa shi ne zai yi me nake rufe da wannan wato Amerika ta zama ta cewa kuɗinta shi ne duniya da shi ake amfani da shi ko kudin nan nata bugawa da suke shi yasa komai za su yi su ba america da abin suka ga dama na kuɗi su sai makamai su ba su makamai dama su suke yin makaman saboda haka suke sai da makaman kaga suna neman hanyar da za su ce da makaman ne dama kawai sai a gina a isra'ila da wannan isra'ila kuma ta rinka abin da ta ga dama wannan shi ne jawo mu halin da muke ciki yanzu ah, mutumin da yake mutumin palestine ba shi da yanci a duniya na musamman mutumin da yake zaune a gaza ba shi da mafita ba shi da kira ba shi da aikin da zai yi sai abin da aka dama za a yi da shi dan adam ko ba za a yi masa wannan ba wannan shi ne jawo halin da aka samu kai a ciki wannan shi ya ba wa mutanen palestine a yanzu wato wani irin karfin zuciya ba su da tanka ba su da makamai ba su da komai amma Allah ya ba su karfin zuciya za su tunkayar tanka su maganinta za su tunkayar technology na zamani yanzu su fahimce shi kuma su amfani da shi kuma su hana wanda yake ganin yana da shi amfani da nasa to kaga halin da duniya take ciki kenan musamman a nan Palestine to professor za mu so kan wato wata rawa Afirka za ta taka wajen taimakawa falastinawa da kuma ganin cewa an ga bayan yahudu tuba babu a wannan yanki zama fara ne da kasar masar kasar masar kasar musulmi ce kasar masar ta fi kowane kasashen larabawa yawa sannan kuma tana da kan iyaka da yankin gaza wata ruwa ya kamata da ta kai profesa wato kaga maganar yadda ta tsaya ah, kullum kana so ka fahimci abin da ke faruwa ka tsaya ka kalle da duniya take tafiya shi sa na fara maka da bayanin yadda aka yi isra'ila ma ta kafu kuma ta ta fara abin da take da nesa a kafa ta wato in ka dubi egypt hukumar ko kasashen ah, africa na bangaren larabawa za a ga cewa ai america ba ta kyale su ba me yasa america take take supporting ah, finances na na egypt a dalilin ne kake ganin take wannan abu ai ba wani abu ne nema wa isra'ila gindin zama ne da yasa amerika ba ta bari ai gwamnatoci nutsatsu a waɗannan ƙasashen ba wani abu ba ne saboda ba ana so a sama wa isra'ila gindin zama me yasa amerika ta sa iran a gaba me yasa amerika duk ƙarshen da ake saka ma iran ka duba me dalilin su abin da ake gudu kada iran karfin da za ta iya za ta ma eh, isra'ila wani abu me yasa america ba ta murna da irin gwamnati na turkey da sauran wunare na yanzu wato muna bani saboda ana ganin cewa wannan kasashen suna da karfin da za su taka ma isra'ila eh, eh, abubuwan da suke yi wannan ne ya saka wato irin gwamnatocin da ake da su yanzu kama a egypt ba za su iya irin wannan yunkurin da ake bukata ba inda wato hankali ma ba zai eh, aminta da shi ba to amma babu yadda za a yi saboda mai gwamnatocin an riga an raunana su ba za a bar su abin da ya kamata su yi ba me yasa aka kirkiri rikicin tsakanin saudi arabia da mutanen na hukumatun nasu ya masu kyon yemen eh, da sauransu haka ba a ba kawo rashin zaman lafiya tsakanin wannan wurare duk ba wani abu ne ai ba a so a samu gwamnatoci masu karfi masu kalko masu masu jajircewa kan a tsaya a yi abin da ya dace wannan shine ne abin da ah, yake jawo waɗannan kasar algeria ita kuma ya yanayin nata yake na wajen fuskantar wannan matsala ta gabas ta tsakiya kamata a yi mutum da ake magana cewa ya kamata zama ta kula da jama'a ta kaza ta a'a ta zama to babu abin an shi da baki ba sai ce an zauna na ta yi ko kokarin hada kai ita ce larabawan ce wa an samu wata matsaya nuna kusa ita ce yanzu ka sa a kasashen laraba wacce da da kafin za zaka da tsuwa tana da matsaya a kadaya gwamnati ce wadda mutane sun aminta mutanen gari gwamnati ce wanda musulunci ne ya kafa ta ganin wannan damar saboda suna da wannan wani abubuwa da kuma professional shi. ta masu sauraro a nan ne kuma kawo karshen wannan shiri na afirka a yau kashi na farko har kuma sai mai rumfan nan ba tokara ya kai mu na gaba a madadin babban bakon namu farfesa mustapha gwadabe wani malami da ke koyarwa a tsangayar koyar da tarihi da ke jami'ar ahmadu bello ta zariya birnin ilimi da ke jihar kaduna nigeria. da ni awal kunya da na shirya nake cewa sai wani jiko wai kare ya zub da tsamiyar kura to da wannan zamu ga gari sai idan Allah ya kai mu can jima da rana za a ji mu dauki da shirin kafin lokacin abudin kowa da kowa nake muku fatan alheri a kasance cikin koshin lafiya دافيد كول هائمت هتسيدك بها شلوم مش الدير تخنيوتاف مي طهران عا أخت أسريه بخمشيم لشتم أسريه بعسريم اللي فيها شعونها بين لومي على القل كتسار تشعى عسار متريم بتدرش الخمشة عسار مئة خمشيم كيلو هرتز שידור חוזר משעה 6 ו-50 עד 7 ו-20 לפי השעון הבינלאומי על הגלים 19 מטרים בתדר 15445 קילו הרץ. גם שידור חוזר משעה 4 ו-20 לשעה 4 ו-50 בבוקר اللي فيها شعونها بين لومي على الأقل 20 شنايم متريم بتقدر شلشلوشة عصار 740 كيلو